Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓa batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma wasu ƙalubale da fannin lafiyar ke fuskanta. Inda a yau shirin ya mayar da hankali kan haramcin da gwamnatin Najeriya ta yi na shigowa ko ma sarrafa duk wani nau'in magani mai ɗauke da sinadarin kodin a cikinsa. Haramcin ta'ammali da sinadarin na kodin wanda ministan lafiyar kasar Farfesa Isaac Adeola ya sanar a farkon watan nan na Mayu tini ya fara samun karbuwa daga bangarori daban-daban a Najeriya, kama daga masana kiwon lafiya, bangaren siyasa da ma iyaye har ma da matasa waɗanda dama su al'amarin ya fi shafa kai tsaye. Dokta nasiru Sani Gurzu, ƙwararren likita ne a tarayyar Najeriya, ya ce dama tuntuni ya kamata a ce gwamnatin ta ɗauki matakin na haramta kodin. To shi abu idan ya riga ya faru barna gyara ta tana da wahala kuma ya daɗe da ya kamata a ce an haramta wannan sinadari na kodin ko kun magani na kodin a jinkirin da aka samu duk da yake an daɗe ba a yi ba ba za mu ce an yi fargar jaji ba amma a gaskiya shine barnar da wannan kodin ya riga ya yi wa al'umma ta riga ta yi muni da yawa duk da barnar da i wannan doka da aka kafa muna maraba da ita muna lale da ita kuma za ta ba da kwarin gwiwa da ga jama'a domin su fito su yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta shan maganin kodin sannan shi wannan kuduri da aka riga aka faɗa na haramta wannan sinadari na kodin kuduri ne da yake buƙatar a fito a yaƙi wannan wannan barna ta hanyoyi daban-daban ta hanyar hana shan maganin wanda muke kira demand reduction sannan ta hanyar hana barnar da ya riga ya haddasa wanda muke kira harm reduction ta hanyar kuma rehabilitation na wato keɓo waɗanda ta riga ta barna akwai hanyar hanya na faɗakarwa ko kuma hanya na ɗaukan ƙarfin dole ƙarfi na iko na hukuma wanda zai ba polis dama su kama wanda ake wanda ya laifi akwai hanya ta doka irin ta national assembly wacce za ta ba da kotu damar ta gurfanar da wanda suka karya doka to duk wannan matakai na da sai an ɗauke su Sa'idu Safiyanu Saddam matashi ne wanda a baya ya tsinci kansa a matsalar shaye-shaye a tattaunawarsa da Muhammad Sani Abubakar ya bayyana yadda rayuwa ta juye masa bayan tsindima harkar shaye-shaye da ma yadda ya samu ya fice daga matsalar. Sunana Sa'idu Safiyanu Saddam, a ni ɗalibi ne of um, Federal University Lokoja Political Science Department 111 Kodin ya fito an ce wannan ne wancan ne so mun so mu gwada mu ga ciki. Shigan kuma it took um, um, while fitowar wiwi kwaya da koken ga nan to some extent dai uh, we went far ya zama mu matsala na shiga rehab a uh, abuja nan babana ya kai na yi wata uku da na fito kaɗan kaɗan dai haka aka fara Allah ne dai kuma wato kana nufin wato shiga dai wannan shaye shaye bai da wuya amma a kwace a fitan ne ke da matsala fitan ne matsala wani abu da ya bambanta ka da matasa da dama kafin ma a magance matsalan sai kai kanka ka yadda kana da matsala ta ya fuskanci wannan gani nan dai abokanai suna guduwa na wanda ma muke shaye shaye da su da mun zo za a yi shaye shaye a ce ka ai da, ba za mu iya da shi ba kowa dai ya zo ana akan guduwa na ga waya laptop da abubuwa da ya siyarwa nake na samu kuɗi na dawo ma na sata nawa ne ba nawa ba ne bakwai a siyar a samu kuɗi da za a yi abubuwa so ni da kaina na je na samu baba na nake to da abin da nake ciki kuma na yadda na da matsala ya ceto to me nake son yayi ce to ina son na je rehab ya ce to in dai na san har zan bata mai kuɗi kawai na zauna a gida na ci gaba da abin da nake na ce ina son na canza to with time dai i think after a month or so ya kira ni wai ya samu rehab to da yake dai ta'ammali da sinadarin na kodin ya fi azara ne a arewacin najeriya inda ko a bara wani rahoto ya nuna yadda matasa a jihohin kano da jigawa suka kwankwaɗe kwalbar kodin har miliyan uku hakan yasa sa muka tuntuɓi sanata kabiru ibrahim gaya mai wakiltar kano Kano ta Kudu a Majalisar Dattijan Najeriya wanda ya ce yanzu haka suna kokarin samar da dokar da za ta bayyana hukuncin duk wanda aka samu da ta'amali da sinadarin na kodin. To na farko dai ina so na godewa President Muhammadu Buhari da yi kokarin kawo wata doka ko kuma kuduri da zai soke amfani da wannan kodin din. Kuma mu kuma yanzu a shirin a majalisa mu goya masa baya mu kawo doka saboda duk wanda aka ce an kama shi da za ga punishment duka za mu yi dokar da za ta ɗauki kan wayannan abubuwan a kansu mu ma kwanakin baya mun yi moshi a majalisa kuma mun je Kano mun zauna mun kirawo taro babban taro a watannin baya cewa illar da ake shaye-shaye a arewa da kuma najeriya gaba daya don akwai wani tunani waɗansu kamar mutane waɗansu suke tunanin cewa bari su gurɓata yaranmu da niyya su gurɓata su bari a lalata rayuwar shugabanninmu na gaba saboda yaran nan shugabanninmu ne na gaba kuma muna yara da yanzu ga mu Allah ne fa mu fara zama shugabanni ko mu zama shugabanni to amma yaranmu ka zo ka lalata su tun yanzu to wato kyakkyawar shugabanci gaba babu shi kenan so da haka dole ne a tayi tsaye da addu'a da kuma wannan doka mai karfi ta maganin wannan Shi ma dai Ahmad Baban Kanwa ɗan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin kanke da Ingawa a jihar Katsina cewa ya yi la'akari da yadda gwamnatin tarayya ta yi nata ƙoƙarin tofar dole ne a haɗa ƙarfi don kammala fatattakar matsalar ta amali da kodin. Ina ɗauka illar wannan shaye-shaye da yaran muke yi ba kamar ta kodin ba ta da bambanci da illar Boko Haram saboda idan akwai wani abu da yake ragargaza al'umma ya lalata ta ya sa ba ta da alƙibla shine shaye-shaye na kwayoyi wanda kuma wannan wani abu ne wanda kowa ya san yanzu abin ya zama tashin hankali ba matan aure ba ba ƙananan yara ba mata 'yan mata 'yan shekara sha biyu sha uku sha hudu ba manyan mutane ba to kaka wannan wata illa ce wadda ta in ba a kashe ta ba za ta kashe al'umma gaba da to ta yi wannan to yanzu kuma sai a yi kokari da jami'an tsaro da mutane da mu masu yin doka da kowa da kowa da malaman addini saboda wannan lalati ta fi yawa a arewacin najeriya kuma a arewacin a inda muka hito inda nan ne ya kamata a ce akwai sahihanci akwai kyakkyawan mu'amala ta rayuwa saboda addinin mu Ko da yake dai haramta ta'ammali da kodin ɗin za a iya cewa babban nasara ce ga Najeriya amma Dr. Nasir Sani Gurzu ya ce baya ga hanawar dole ne a ɗauki matakin kula da waɗanda suka illata da sinadarin na kodin musamman ta hanyar cire illar da ya yi daga su. Gaskiya wannan abu da aka yi haramci ya yi kyau, amma i zamana cewa da gaske ake yi ta kowace siga an yaƙi abin nan a lokaci guda. Da an bar wata kafa mai tsitsiya to wannan abin za su yi amfani da shi. Wasu kaman wasu illoli za ka iya faɗa na kai tsaye wanda baya ga na kwakwalwan wanda za ta iya shafan ila sassan jiki ai duk sanda aka ce da kai mutum ya fara sabo da wannan magani to ya fara shiga ya fara fita hayyacinsa kenan kai yanzu ni da a ce za ka samu wanda ya riga ta buga kwakwalwarsa ko a rediyo na ji muryarsa zan ce da kai ga alamun wane yana shan irin wannan kwaya muryarsa ma canjawa za ta yi tafiyarsa canjawa za ta yi yadda yake mu mu'amala da mutane canja za ta yi yadda yake kallon duniya ga baki ɗayanta ma canja za ta yi sau sai an ruguza yawan kodin ɗin da ke cikin jininsa ya sauka shi ma a lokacin da yake cikin wannan halin na saukar kodin ɗin daga cikin jininsa zai shiga hali na hauka da masifa da ciwon jiki da ciwon kai da wani ma har da bige-bige kamar mahaukaci to idan aka kai wannan halin a gaskiya ba za a iya bar wa iyaye ko 'yan uwa ba ko iyalai mara lafiyarsa a gida ba wani zuwa sai an hada da asibiti saboda haka dole ne ba wai haramcin ne kadai ba a'a sai an tanadi ma waɗanda ta riga ta tutu a jinin su sai an tanadi yadda za a fitar da shi kansa kodin daga cikin jinin su sannan sai an haɗa kai da hukumomi masu shige da fice dan yanzu ne za a fara fataucinsa idan yayi tsada a najeriya gwamnati ta yi kokari ta ta toshe hanyoyi an daina an daina sarrafa sinadarin an daina sai da shi to wani kuma daga nan zai buɗe kofa ya rinka shigo da shi daga wata kasa wannan yaki ne da da sai mun hada har da kasashe makotanmu. To ina ga batun a janye waɗanda suke shaguna saboda ko yau an ce dokan nan an sanar da ita ta fara aiki akwai da ita a ko ina a shagunan mutane. Ai wa shi sa nake ga maka dokan nan kuduri ne sai an maida ta doka yadda za ta yi cizo ta kamu ta ɗauri ta bugu ta ɗauki matakai. To Madalla Dr. Nasiru Sani Gwarzaki nan ƙwararren likita a tarayyar Najeriya. Da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe amma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban shirin. Inda za ku ji matakan da hukumomin lafiya da na NAFDAC da ma hukumar hana sha da fatoshin miyagun ƙwayoyi NDLEA ke ɗauka wajen ganin an samu nasara kan wannan ƙuduri na haramta ta'amali da kudin. A madadin wakilin mu Muhammad Sani Abubakar sai editan mu Bashir Ibrahim Idris da injiniyan mu Hassan Alhassan sulaja da mako ku masu saurare. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.